بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الناس أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر kwadaitarwa akan neman tsari a wurin Allah daga sharrin shaidan da wasu wasinsa. tafsiri Kul a'udhu bi rabbin nas Ya kai wannan manzo ka ce ina neman tsari da ubangijin mutane kuma ina fakewa da shi Malikin nas Mamallakin mutane wanda yake yadda ya ga dama da su ba su da wani mamallaki wanda ba shi ba Ilahin nas abin bautawarsu da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba من شر الوسواس الخناس daga sharrin shaidan da yake sa mutum waswasi idan mutumin ya fagala da barin yin zikirin Allah amma in ya ambaci Allah sai shaidan ya kauce alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shine wanda yake jefa waswasinsa a cikin zukatan mutane minal jinnati wan kuma yana kasancewa daga cikin mutane kamar yadda yake kasancewa daga cikin aljannu